wasu gungun 'yan bangan siyasa ne ake ma zargin cewa sun kai wannan hari akan wasu kusoshin jam'iyyar apc da ke adawa da tazaccen gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu bin doji birilla batun da yanzu haka ma ya bude wani sabon babi a fagen siyasar jihar adamawa da ke cike da jakwakiya tun yau bane dai ake kai rana tsakanin 'yan bangaren tsohon gwamnan jihar adamawa mutane yakut da ke tare da nuhu ribal da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya mr babacir david lawal da kuma 'yan ɗaya bangaren na jam'iyyar apc wato bangaren gwamnan jihar bin doji birilla alhaji usman ibrahim jimeta na mako cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan hari da aka kai ya ko bayyana yadda lamarin ya faru to muna zaune eh, can muka fara jin eh, eh, can sai muka ji suna ihun sai bindo karya ake yi sai bindo sai suleiman wannan ya haifar da muka kokari mu leƙa ko su ne farfasa mana motoci wanda motocin ne ya hada da mota ta da motan sani haruna da kuma motan ah, jidda dan boyi suka farfasa su iyakan fasawa ah, wannan ya sa ah, immediately a take muka buga wa deputy commissioner of police muka sanar da shi ya kuma aiko da dpo na karewa wanda wannan ofishin tana cikin shiyar karewa police division shi dpo ya zo ya gani da kansa ya ɗauki hotunan da ya kamata ya ɗauka ah, shi kansa mutanen dss sun zo ah, kuma a takaice a yanzu don ke gaya makamun rubuta wa 'yan sanda da su dss cikakkiyan ba'asi akan abin da ya faru mun miƙa musu za mu kuma miƙa duk wanda abun ya shafa domin a ɗauki mataki ba wai don kanmu kawai ba a'a domin gyara abin nan akalar siyasar jihar adamawa to sai dai ku a martaninsa gwamnan jihar sinato bindo jibrilla ta bakin kwamishinan yan labaran jihar ahmad sajo ya ko musanta zargin cewa su suka sa akai wannan hari inda ma gwamnan ya ce ai wasu ne ke neman bata masa suna shine shugaban tsaro a wannan jiha shi kuma ba zai yadda a ci zarafin kowa ko kuma a tada hankali a wannan jiha ba yanzu siyasan ana yin ta ne da abin da turawa suke kira blackmail da ba ta suna mu muna shakkan muna muna shakkan su suka ingiza wannan abun su suka biya aka yi wannan abin don su nemi bata mana suna amma mu ba mu da hannu a ciki gwamna bai da hannu ba za mu yi ba ba za mu goyi bayan a yi ba kuma ba za mu cewa kowa mutunci ba Allah ya so ya yarda kawo yanzu rundunar yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da wannan hari to amma ko ta ce fa tana bincike DSP Habib Muhammad Musa da ke ma zama mukaddashin kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa ya koyi min ƙarin haske da cewa eh, hakika an kai report kuma ana kan bincike a gane yadda yanayin abin ya faru akwai wanda aka kama kawo yanzu eh, ba wanda aka kama amma ana kan bincike wani na zuwa lokacin da kakan zaɓe ke ƙara matsawa kuma akwai rahotannin kanci ana samun irin wannan kai hari nan da can da sansu kamar wani mataki rundunar 'yan sana ta ɗauka adamawa eh, na farko muna kira ga su kansu 'yan siyasa akan duk lokacin da za su yi taro ko kuma wani hidima wanda ya danganci tara jama'a da ya kama daga biyar zuwa sama su sanar da hukuma mafi kusa domin ba su cikakken tsaro da kulawa sannan kuma ina kira ga su matasa da ake amfani da su wajen aikata aika-aika makamancin wannan su guji haka saboda duk wanda ya shiga hannu za a ɗauki tsaron mataki a kan shi. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kaya a dambarwar siyasar jihar adamawan kafin nan da zaben shekarar baɗi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya